Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba ya Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 14 ga watan Disamban shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa wata yarjejeniyar haƙar ma'adinan lithium mai daraja da ƙasar ghana ta shiga da kamfanin da rari dv na ƙasar australia ta haifar da cece kuce inda ƙungiyar fararen hula suka nuna rashin jin daɗi su game da wannan sharuɗa da aka ginda a cikin wannan yarjejeniyar a yayin da jama'a da dama daga kasashen nahiyar afirka ke ci gaba da ficewa daga nahiyar don neman rayuwa mai kyau a nahiyoyin ƙetare ma'aikatar kwadago ta najeriya ta horar da jami'anta a kudu maso gabashin kasar don kula da 'yan kasar da ke dawowa gida daga waɗannan tafiye-tafiye kamar kowane daren ranar alhamis yau ma zainab babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan wani taron kwanaki goma sha shida na wayar da kan jama'a game da 'yancin mata da 'yan mata kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar akwai kuma labaran wasanni da abdulwahab muhammad zai gabatar mana To amma kafin nan ga garba da cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Galan ya gaya ma mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fajar shugaban Amurka ta White House sullivan a yau dindin alhamis cewa isra'ila za ta kwashe watanni da dama kafin ta iya galaba kan hamas ministan tsaron isra'ila din ya ce hamas ta yi ta gina madafun harkokinta a ƙarƙashin ƙasa da kuma doron ƙasa a gaza na tsawon sama da shekaru goma don haka wargaza ƙungiyar mai da'awar addini a ta bakinsa zai buƙaci dogon lokaci zai kai watanni da dama to amma za mu yi galaba kuma za mu rusa su a cewar galan babu wani bayani daga amurka nan take game da tattaunawar ta sullivan da galan Burtaniya ta bi sahun Amurka wajen ɗaukar mataki kan Iran a yau dinnan Alhamis, inda ta kakaba takunkuma ma wasu 'yan ƙasar bakwai ciki har da shugaban dakarun ot baya ga ismail kani shugaban dakarun kad sashen mayaka na dogarawan juyin juya halin iran mai matukar tasiri wanda ke kula da mayaka masu alaka da iran a fadin labanan iraki yaman da kuma siriya burtaniya ta kuma kakaba takunkuma kan wani wato karin wasu mutane shida masu nasaba da rundunar juyin juya halin shiyar falasino da hamas da kuma kungiya mai da'awar jihadi ta falasɗinu tuni dai amurka ta kakaba takunkuma kan mutanen bakwai waɗanda ke fuskantar matakan da burtaniya ke ɗaukawa ɗin yanzu ta kuma kakaba takunkumi kan wani mutum har ila yau mai suna majizari zari saboda wasu take-takensa na goyon bayan hezbollah da hamas shugaban rasha vladimir putin yau dinnan alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a ukraine ne lokacin da ƙasarsa ta cimma manufofinta kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin kimanin watanni biyu gabanin zagayowar ranar da rasha ta ƙaddamar da mamaye ukraine putin ya nana ta cewa rasha na son ta wato kakkaɓe gyauran aƙidar nazi da muggan makamai a ukraine da kuma mayar da ukraine 'yar ba ruwana yayin da yake gabatar da jawabinsa na ƙarshen shekara rasha na zargin cewa masu tsatsauran ra'ayin fifita ƙasa da gyauran 'yan nazi da na matukar tasiri kan gwamnatin ukraine zargin da ukraine ɗin da ƙawayenta na yammacin duniya suka yi watsi da shi a matsayin hujja marar tushe ta yin mamaya putin ya kuma buƙaci cewa kar ukraine ta shiga ƙungiyar ƙawance ta neto neto dai ta sha nana ta cewa ɗaiɗaikun ƙasashe ne ke da ikon yanke makansu shawara kan shiga ƙungiyar ko a'a ba rasha ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc rundunar 'yan sandan hong kong yau alhamis sun yi ko ta yi tayin tukuicin dala 128 ga duk wanda ya taimaka aka kama wani daga cikin fitattun 'yan gwagwarmaya biyar waɗanda yanzu haka ke zama a ƙasashen ƙetare suna masu zarginsu da aikata manyan laifuka masu illa ga tsaron ƙasa dukkanin mutanen biyar na zama ne a ƙasashen ƙetare tun bayan da china ta kafa wata gawurtacciyar dokar tsaron ƙasa a wannan birni da ke zama cibiyar hada-hada a shekara ta dubi da ashirin saboda ta magance tawaye bayan wata gagarumar zanga-zanga ta rajin kafa demokaradiyya wadda a wasu lokutan ta kasance tashin hankali mutane biyar ɗin sun gudu ƙasashen waje kuma ana zargin su da tafka laifuka a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa a cewar babban sufurtandan sashin kula da harkokin tsaro li a ƙarshe ƙasar pakistan ta yi kira ga gwamnatin taliban ta afghanistan a yau dinnan alhamis da ta ɗau mataki na babu sani ba sabo kan abin da ta kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasarta da kuma ta saƙiyar shugabannin ƙungiyoyin mayaƙa da ke ɓoye a can waɗanda ake zargi da shirya mummunan harin nan da aka kai kan wani sansanin soja a pakistan a wannan makon labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yarjejeniyar haƙar ma'adinan lithium mai daraja da ƙasar gada ta shiga da kamfanin da rari dv na ƙasar australia ta haifar da cece kuce ƙungiyoyin fararen farar hula wato da kuma masana sun nuna rashin amincewarsu ga sharuɗar da aka gindaya a cikin wannan yarjejeniyar inda suka ce gwamnati ta yi gaggawar sake duban yarjejeniyar don tabbatar da cewa ƙasar ta sami kaso mafi girma daga cikin gajiyar albarkatun ma'adinan na lithium Idris Abdallah Bako na ɗauki da ƙarin bayani. A yayin da duniya ke ƙoƙarin mayar da hankali wurin amfani da makamashi mara gurɓata muhalli, wannan ma'adani na lithium da ake amfani da shi wurin yin batira masu caji musamman ga motocin lantarki da wasu wayoyin hannu da sauransu na daga cikin ma'adinai da aka fi yawan bukata a yau kamar yadda tsohon ministan makamashi na ghana john jinapo ya jaddada the new order is lithium lithium is more profitable than gold lithium is more profitable than diamond and the world order is moving to this green mineral yace sabon tsari yanzu shine lithium lithium ya fi zinari riba lithium ya fi lu'ulu riba kuma tsarin duniya yana tafiya zuwa ga wannan korin ma'adini ma'aikatar filaye da albarkatun ƙasa a ranar 19 ga oktoba 2023 ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da barari dv limited don haƙar lithium a garin ewaya da ke karamar hukumar infansman na yankin tsakiya a wani taron ƙara juna sani da cibiyar nazarin harkokin tattalin arziki iea ta shirya domin gabatar da sakamakon binciken da masana suka gudanar akan yarjejeniyar ga shugabannin addinai cibiyar ta bayyana niyyarta na shigar da ƙara gaban majalisar dokokin ƙasar kan yarjejeniyar yarjejeniyar ma'adinin lithium. Tsohuwar alkalin alkalan Ghana Justice Sophia Akufu ta gargaɗi majalisar da kada ta amince da yarjejeniyar lithium ɗin All that IEA is saying parliament must not, should not, ought not ratify this agreement that we have in our hands. Ta ce dukkan abin da IEA ke cewa shine tilas kada majalisa bai kamata ba, bai dace ba ta amince da wannan yarjejeniya da ke hannunmu da aka sanya wa hannu. Sheikh Armiyawu Sha'aibu mai magana da yawun limamin limamai na ghana kuma wanda ya wakilce shi a wurin taron ya bayyana wa muryar amurka dalilin da ya sa suka ɗauki matsayin rashin amincewa da yarjejeniyar tsokaci ne waɗanda shugabannin addinai daban-daban sun kai a cikin wannan yarjejeniyar za kula kulla kan haƙo sabuwar ma'adini ko arzikin cikin ƙasa da ake ce lithium to lura ga yadda muka cutu ko kuma aka cutar da mu wurin hako wasu ma'adinai a cikin ƙasar mu zan an koma ga tarihi kashi cikin ɗari abin da muke samu bai taka kara ya karya ba tunda wannan sabuwar ma'adinai ta taso muna son a yi zurfin tsokaci da tunani da shawarwari ne muga cewa lalle lalle shiga cikin wannan yarjejeniyan ba zai kama mana cuta ba wurin samun namu rabo daga cikin arzikin ƙasa yadda ya kamata su tabbatar cewa duk wani irin yarjejeniyar da za a yi duka zai amfani mu 'yan ƙasa na yau da 'yan gobe masana da manazarta kan harkokin yau da kullum da ƙungiyoyin farar hula kamar masanin shari'a sam okujetu masanin tattalin arziki ransfon jampo sun fito sun nuna rashin amincewarsu ga yarjejeniyar hamza tijjani masanin tattalin arziki ne ya bayyana ra'ayinsa game da yarjejeniyar ba mu samu alkalumma daga ke tabbatar da adadin wannan dusin lithium da yake idan an ba da dama za a zo a haka ba to wannan kuma idan ba yi an samu ba akwai yiwuwan gane kila ta shiga matsala na a zo a bannata mata wato dusi na lithium karshe amfani da take ganin za ta zo bata ta samu ya zamto bata samu yadda take bukata gwamnati kada ta yi sauri wurin kammala wannan yarjejeniya a samu hakuri har bincike ta yi zurfafa yadda za a yi idan an zuwa haka amfani da kasar ghana za ta samu ya zamto yana da yawa sai dai ministan filaye da albarkatun ƙasa samuel abujinafo ya kare yarjejeniyar a wata hira da ya da kafar bloomberg ya ce yarjejeniyar za ta amfani ghana kuma ƙasar za ta ci gaba da rike mafi girman amfani gwargwadon iko Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoton. A yayin da jama'a daga kasashen Afirka suke ci gaba da barin su don neman rayuwa mai kyau a nahiyoyin ƙetare. Ma'aikatar kwadago ta Najeriya ta horar da jami'anta a kudu maso gabashin kasar don kula da 'yan ƙasa da suke dawowa daga irin waɗannan tafiye-tafiye. Alfonso Okore Igwe na da ƙarin bayani. Ma'aikatar kwadago ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Jamus GIZ ta gudanar da wani taron horas da jami'anta masu aiki a yankin kudu maso gabas. a taron da ma'aikatar ta kammala a Inugu babban birnin jihar Inugu jiya Laraba. Babban jami'in sashen kula da marasa aiki masu dawowa daga kasashen ketare Dr. Sunday Onazi ya ce an shirya taron ne don inganta iyawar jami'an kwadago a ofisoshi na yankin kudu maso gabas kai yadda za a tafiyar da harkokin cibiyoyin sana'a da ke faɗin yankin. It is the responsibility of the Federal Ministry of Labour and Employment to create the enabling environment for job creation. Dr. Onazi ya kara da cewa alhaki ya rataya ne akan gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro kyakkyawan yanayi na samar da aikin yi. Kuma saboda haka ne ma'aikatar ta kafa cibiyoyin sana'a ashirin da hudu a faɗin yankuna shida na Najeriya. Kuma akwai buƙatar horas da jami'an da za su rika aiki a waɗannan cibiyoyin sana'a. We'll go back and do training the trainer so that the job center will portray what it is established to be in the state. A cewar kwantarolar ofishin kwaɗago na jihar Imo Malama Winifred Nkota wacce ta halarci horaswar. Za mu koma mu horas da masu horaswa don cibiyar sana'ar a jihar ta cimma ainihin muradun da suka sa aka kafa ta. Kuma mun karu sosai da wannan horaswar. saboda yanzu mun san yadda ake shawartar waɗanda suka dawo daga ƙasashen waje da ke neman aikin yi. a Shi kuwa kwantrolan ofishin kwaɗago na jihar Abia Mr. Samuel Ogiriga ya ce an koya mana abubuwa da dama da batun tattara bayanai da kuma yadda ake shawartar masu sha'awar ayyukan hannu kan ayyukan da suka dace da su. Sashen tattalin arziki da harkokin zamantake zamantakewa na Majalisar Ɗinkin Duniya. ya ce adadin 'yan Najeriya da suka fice daga ƙasar su don neman ingantuwar rayuwa a shekarar 2020 ya kai miliyan ɗaya da ɗigo bakwai kuma don irin masu dawowa daga cikin waɗannan mutanen ne ma'aikatar kwaɗago ta Najeriya ta ce aka kafa cibiyoyin sana'a a faɗin ƙasar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. A gaida Alfonso Tsoekwari Igwe da wannan rahoton. Kada shafa wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Kafin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Kwanaki goma sha shida ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin gangamin yaƙi da cin zarafi da ya jibanci jinsi walau mata ko maza a faɗin duniya. A ta ga duniya Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce cin zarafi musamman na mata da 'yan mata ya kasance abin damuwa wanda yakan shafi mace guda a cikin mata uku a faɗin duniya. Nau'ukan cin zarafi da ake wa mata sun haɗa da fyaɗe, duka, hana su samun ilimi da gamsasshen kiwon lafiya. da walwala yayin da wasu wurare akan hana su cin gado da tilasta auren gado wanda ke tauye haƙoƙinsu na kasancewansu 'yan adam. Malam Abdullahi Sabo jami'in hukumar da ke kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a jihar Plateau ya ce tun 1948 ne aka keɓe waɗannan kwanaki don kare haƙƙin bil'adam. Lana ce wanda aka zata kare ɗancin bil'adama musamman ma akan mata da wannan shekara aka ware ta aka ɗauki mace ita ma tana da yanci tana da kuma haƙƙi akan duk wani abu na ƙasa yadda namiji yake da haƙƙi akan abu mace ma tana da haƙƙi akan su kamar irin ranaku akwai kamar abubuwa da yake faruwa sai a ware mace a wani gefe a ce mace ce wannan namiji ne zai dauka to abin da ake nunawa a kan nan yadda namiji yake da haƙƙi a wajen neman ilimi haka mace ma tana da haƙƙi a wajen neman ilimi ba bambanci a nan wurin haka wajen ta yadda kowace al'umma take kamar musamman na gado za a bi shi yadda kowane al'umma suke ita ma a cire mata haƙƙinta ko da bai zama daidai ba amma tana da haƙƙi a ba ta haƙƙinta sannan kuma a ɗauke su a matsayin mata ba wai bayi ba ne a mata su ma mutane ne kamar yadda maza suke mutane suna da yanci kan komai abin da ake bukata kenan a sani a kai amma me yasa yakin ku ya ta'allaka kan mata kila kuma za a ce da yara musamman a cikin wannan kwanaki goma sha shida eh to a kwanaki goma sha shida abubuwan da yake faruwa an fi cin zalin yara ƙanana ne musamman irin fyaɗe ɗin nan ba kuma matsalar yanzu ta ma wuce ma kan mata ta dawo kan maza yara ƙanana domin mukan sami shar'o'i akan kowane lokaci complain za ki samu mutane sun je sun aikata alfasha da yara ƙanana yayin da ma'aikatar take nema ta ɗauki wani hukunci za a samu manya-manya mutane a cikin unguwa wasu malamai ne wani komin da ana ganin girman shi a wuni ya zo ana ba da hakuri a ce a'a gara a sasanta wannan abun a cikin gida wannan abu ne wannan an bar yarinyar an sani wajen aure zai zama mata damuwa nan gaba to mun wuce wannan matsayin a lokacin a wannan lokacin kowa aka takakin shi don Allah manya da malamai da iyaye su bari a ɗauki hukunci a kai. Barista Olivia Daziam mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan jinsi ta ce gangamin na kwanaki goma sha shida ya kunshi faɗakar da al'umma su san cewa akwai dokoki da suka tanadi hukunci kan masu cin zarafi. Irin fitan da ana fita kamar haka a yi yawo a gari, a yi su gurin su yan jaridu, a yi magana da talabishin da rediyo a yi maganganu domin mutane su ji ya su sani cewa akwai abubuwan da suna yi wanda sun musguna ma mata da 'yan mata. To idan kunnuwan mutane suka ji amfani shine dole a rage abubuwan da ana yi ma mata musgunawa. Amma cikin shekarun da ake wannan yaƙi an samu ƙaruwa ne ko raguwan cin zarafin mata. Da ana ganin kamar an yi nisa sai da aka zo COVID-19 sai abun ta fadi sai ta fashe sai kamar dama ma ba yi komai ba sai abubuwan ya balle a kan mutane duk Najeriya ba duk kasa Najeriya duk da duniya ma shine aka sake ce bari a duba. a Najeriya ma sai aka shiga duba sai aka ce a ah, gwanda ma a yi hanzari a yi eh, dokoki na wanda zai tsare mutuncin mata da 'yan mata da mutane duka ma shi yasa kika ga aka fito da wani dokan da ana ce mishi suna violence against persons prohibition law ban san yadda zaki faɗe shi a hausa ba dai amma wannan vab law ake ce mishi duk states sun bi sun yarda cewa gwanda a fita da wannan eh, doka din a Najeriya ana ganin yanzu nan ba mu kunyan fada Kano ne kawai bata riga ta eh, sarrafa wannan dokan ba amma mu a plateau mu muna da dokan sauran oda eh, jihohi suna da wannan dokan domin mutane su sani cewa idan ka musguna wa mutane amma of course mun sani cewa musgunawan ne ya fi shafi mata da 'yan mata. shi yasa eh, kwanaki goma sha shidan nan domin mu sake nanata wa mutane cewa akwai dokoki a plateau idan kai ma wata mata koma wata yarinya koma wani yaro to doka ba za ta barka ba Ƙungiyar mata musulmi ta Form ta shiga gangamin inda malama Maryam Muhammad Kaze ta ce a gaskiya mata na fuskantar cin zarafi a fannoni daban-daban. miji ne za ki ga wani lokaci yana iya eh, eh, neman mace ta karfi ko bata yadda ba tana da yancin ta yadda a lallaba ta ta bayar da abun nan tunda aure ne ya bayar da um, daman ta bayar amma sai a abusing ɗinta a mata a karfi wata kuma ko 'ya'yanta ma sai a musu hakan kuma a ce mata idan ta bari wani ya ji za a iya ɗaukar rayuwanta ko kuma mijin yana da wani karfin da zai ci ta ya ci zarafin 'ya'yanta kuma idan ta fito ta yi magana yana da kuɗin ko hanyar da zai sa a je duk a ki sauraron ta ma a bangare guda kuma za ki ga wani lokaci matan su suke cin zarafin mazajen su wannan ma kuna yaƙi da shi a sosai ma kuwa ana iya samun haka dan yanzu mace ce za a mata irin auren dole ba ta son mijin to tana iya ɗaukan hukunci a hannunta kan da ta fito ta ce ba ta son shi ko kuma in ta fito ta ce ba ta son shi sai a ce ta je ta zauna ta yi haƙuri tunda abin da kullun iyaye tunda ake faɗa ki yi haƙuri ki zauna ki zaman auren ki da sauransu sai ka ga idan ta rasa yadda za ta yi in ba ta gudu ta shiga wani rayuwa ba za ta iya neman kuma daukan Um, mataki da kanta ta kashe mijin da sauransu don abubuwa sun faru haka a nan ma kusa da mu ba wani kusa da ba wani nesa ba mata ta iya yanka gaban mijinta ko kuma ta yanka shi yankan rago duk ana iya samun wannan cin zarafin Mr. Stanley Smiles jakada ne da ke kare haƙƙin mata ya ce burinsu shine mata su sami 'yancinsu na rayuwa. ya kamata kowane mazaje ya san amfani matansa a gida ba wai su maza ba su san amfani mata ba su sun dauka duka ne kawai da kuma duk abin da za su yi kawai su ga cewa mata kawai sun kasa domin su mata ne a gefen su amma kun yarda cewa maza na wulakanta mata eh mun yarda cewa mazaje na wulakanta mata amma wani lokaci mata ma ko wanda suke wulakanta maza so shi yasa mu mun shiga ciki mu taimake mata domin mu yada bishara so da in muna ciki muna yada bishara maza gidajen da suke yi wannan hali in sun gama muna yi za su iya su hankali su zai iya dawo jikinsu a kwanakin nan akan samu rahoton cewa mata sun yanka mazakutan mazansu wa'yansu sun fede su sun yanke su saboda kila ko suna da kishi ko wani abu wannan ma kuna fadakarwa ma mata domin su kauce ma irin wannan abin da kila shi ke harzuka maza suke yin abin da suke yi eh mun iya mun yi wannan muka iya mun iya zama da mata mun ce musu to kun ga mun san eh mata suna da baki amma wani lokaci ba kowane abu ne mai gida ya yake an sa masa wani lokaci ya fita ya je ya samu matsalansa wani wuri a wurin aiki ga yanzu kowa yake shan damuwa ta fannin ci abinci ta wurin aiki da wurare daban-daban in ma gida ya da ya miki shashin da baki sani ba ko abin da yayi da baki gane ba ko baki so ba ki yi shiru ki bar shi da safe in kun tashi a gado sai ki tashe shi ki gaya masa cewa ga abin da fa kayi wani jiya ban ji daɗi ba Shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen Jos, barista Izan Aware, ya ce akwai hukunce-hukunce da dama kan waɗanda suka ci zarafi ba ma na mata kaɗai ba har da maza. Hukuncin yana nan da yawa. Bari yi misali da jihar Plateau. Yanzu idan aka kama mutum da laifin fyaɗe a jihar Plateau, daure rai da rai. Ya shiga kurkuku ya fita daga kurkukun nan sai ya gama rayuwarsa a wurin. Idan mutum ya daki matarsa, akwai wannan eh, tsarin doka wanda ake ce da shi Vablo na plateau state shi ma ya saka akwai wanda za a daure shi a shekara goma sha hudu akwai kuma bayan haka zai sake biyan kudade dai wani kudade da yawa kamar tara haka bayan wannan sa'annan akwai kuma eh, wanda za a daure mutum shekara bakwai da sauransu so domin haka eh, mutane al'umma fa su ja da baya wajen aikata irin wayannan lafuffuka domin ba sa gina al'umma sai dai suna mai da al'umma baya. Ƙungiyoyin da suka yi gangamin ciki har da 'yan jarida mata sun shawarci dukkan waɗanda ke fuskantar cin zarafi ta kowace fuska su sanar da su don bin diddigi da ƙwatar musu haƙƙinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Yanzu dai an kawo gabar kiguwa ɗaya kwale a ci gaba da fafata da club club na ƙasashen turawa ke yi. An gudanar da wasanni guda 96. ya rage sauran tumatumai guda goma sha shida da za su yi gogoya tsakaninsu don ɗaukan kofin ƙasashen turawa wanda a yanzu kofin ke hannun manchester city tumatuman da suka rage ko su ne bayern munich copenhagen arsenal psb real madrid real sociedad inter milan atletico madrid lazio borussia dortmund psg manchester city leipzig barcelona da kuma porto yanzu kuma sai tattaunawa da manajan shirye-shirye na club ɗin masu motsa jiki na jihar bauchi zai bayyana mana shirinsu na ƙarshen shekarar nan ta 2023 gare ka. Sunana Umar Sambo lela ni ne sakataren tsare-tsare na kungiyoyin masu motsa jiki na jihar Bauchi. To wannan tsarin da eh kamar kullum abin da muka saba yi sai dai kuma irin yan kurakuren da muka yi a daga gabata shi muke kokarin gyaggyara su. Ba akwai sabuwa abubuwan da mu saba yi ba wanda mu yi su bane cikin yardan Allah. Kamar me da menene za mu gani a wannan karo? Eh, bana bayan mutanen da damu sa a gaba kusan mutum dubu biyu cikin yardan Allah maza da mata. Akwai wasu kungiyoyin masu babura irin manyan babura na muna kan sawa bikers da muka gayyace su. Akwai kuma masu irin takalmin tayi na muna kan su wanda aka kawo daga Abuja musamman saboda wannan wannan tattaki da zamu yi. Kaman club club guda nawa ne za su shiga wannan karo? To club masu zuwa da muna da club guda tara da na mata zalla guda biyu. da kuma manyan baki da gaitattun baki da za su daga wasu garuruwa. Kaman idan mutum sabon shiga ya zai shiga wannan club ganin dai cewar hanya ce ta inganta rayuwar mutum. eh ba wani abu ne mai wahala ba a barin da muke da shi shine idan ka zo kana da niyyar shiga wannan kungiya muna da form wanda za mu baka ka cika wanda yake da muhimman bayananka hmm. kamar sunanka adireshin da irin aikinka da nan banka na waya nan, daga bayan kwamfani mukan ɗauki kamar health history wato tarihin lafiyar jikinka abin da shafi kamar hawan kana da hawan jini a'a kana da ciwon kuga a'a kana da ciwon zuciya da kuma yadda yanayin nauyin ka yake duk muna amfani da la'akari da wani abubuwa ɗin kafin ya mutu rijista. wannan karo wato irin wannan lokaci tattaki ne kuke yi kamar za ku yi kamar na tsawon kilomita nawa haka. muna tsammanin za mu yi tsawon kilomita goma sha biyu cikin idan Allah. Manajan shirye-shirye kenan Umar Sambo Ilela Abdulhab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla gaida Abdulhab Muhammad da wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen ministan tsaron Isra'ila Yoav Galan ya gaya ma mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar shugaban Amurka ta White House Jack Sullivan a yau dinnan cewa Isra'ila za ta kwashe watanni da dama kafin ta iya galaba kan Hamas. ministan tsaron isra'ila din ya ce hamas ta yi ta gina madafun harkokinta a ƙarƙashin ƙasa da kuma doron ƙasa a gaza na tsawon sama da shekaru goma don haka wargaza ƙungiyar mai da'awar addini a ta bakinsa zai buƙaci dogon lokaci zai ma ɗan watanni da dama Burtaniya ta fi sahun Amurka wajen ɗaukar mataki kan Iran a yau dinnan Alhamis inda ta kakaba takunkuma ma wasu 'yan ƙasar bakwai ciki har da shugaban dakarun kat Baya ga Ismail Kani shugaban dakarun kat ɗin sashen mayaka na dogarawan juyin juya halin Iran mai matuƙar tasiri wanda ke kula da mayaka masu alaƙa da Iran a faɗin Labanan, Iraki, Yemen da Siriya. burtaniya ta kuma kakaba ta takunkuma kan karin wasu mutane shida masu nasaba da rundunar juyin juya halin shiyar falasdino da hamas da kuma kungiya mai da'awar jihadi ta falasdino shugaban rasha vladimir putin yau dindan alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a ukraine ne lokacin da ƙasarsa ta cimma manufofinta kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin kimanin watanni biyu gabanin zagayowar ranar da rasha ta ƙaddamar da mamaye ukraine putin ya nana ta cewa rasha na son ta kakkaɓe gyauran aƙidar nazi da muggan makamai a ukraine da kuma mayar da ukraine 'yar ba ruwana yayin da yake gabatar da jawabinsa na ƙarshen shekara. rundunar 'yan sandan hong kong yau alhamis ta yi tayin tukwicin dala 128 ga duk wanda ya taimaka aka kama wani daga cikin fitattun 'yan gwagwarmayar wato gwagwarmaya biyar waɗanda yanzu haka suke zama a ƙasashen waje waɗanda aka ce sun haddasa matsalar tsaro a ƙasar. to masu sauraro duka-duka abinda muka kawo muku kenan sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma da kuma da kuma wato producer mu na wannan dare julie gresham da ta hada mana sauti ta bada umarni da kuma injiniya na wannan dare wato malam sidrak Baba Yakubu makeri ne daga dan birnin Washington DC nake muku sallama mu kwana lafiya. salamu alaikum.